Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaimu Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau. bayan labaran duniya za mu nufi najeriya inda shugaba bola ahmed tinubu ya umarci majalisar tattalin arziki national economic council a ƙarƙashin jagorancin mataimakin sa kashim shatima ta zakulo hanyoyin da za su taimaka a sassauta raɗaɗin da talakawan najeriya ke ɗanɗanawa sakamakon janye tallafin mai Muna tafa da hirar musamman game da hanyoyin magance matsalar kwacen waya da ta zama ruwan dare a jihohin arewacin Najeriya. Sannan sai rahoto na musamman kan takun sakar da aka shiga a jihar Filato bayan da sabon gwamna ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi daga aiki. kamar kowace ranar alhamis abdulwahab muhammad zai shigo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yin bikin tunawa da mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan karkashin jagorancin Taliban ta sanar a shafinta na Twitter cewa Fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta yi sanadin mutuwar mutane sha ɗaya tare da raunata wasu fiye da talatin. Shugaban yaɗa labarai na yankin Mu'azuddin Ahmadi ya shaida biyo ta wayar tarho cewa tsohon shugaban 'yan sandan Taliban na lardin Baglan na arewacin ƙasar da ke kusa shi ma yana cikin waɗanda suka mutu. Shaidu sun ba da rahoton cewa fashewar mai ƙarfi ta yi sanadin salwantar rayuka da dama na masu ibada a cikin masallacin da ke cike da cunkoson jama'a da ake fargaba adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka. Babbar tashar labarai ta Afghanistan mai suna Tolo News ta bayar da rahoton cewa an kai akalla gawarwaki sha biyar da kuma wasu kimanin hamsin da suka samu raunuka zuwa babban asibiti a Faizabad. Gwamnatin Amurka ta ce ta dakatar da tallafin abinci ga kasar Habasha bayan gano cewa ana karkatar da kayan abinci daga mutanen da suke bukata. Hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID ta sanar da dakatar da aikin a wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis. Sanarwar ta ce bayan nazari da aka yi a duk faɗin ƙasar, hukumar USAID ta yanke shawara tare da haɗin gwiwar gwamnatin Habasha cewa ana haɗa baki wajen karkatar da tallafin abincin. Ba za mu iya ci gaba da rabon tallafin abinci ba har sai an yi gyare-gyare. dakatarwar za ta iya shafa miliyoyin 'yan habasha da suka dogara da tallafin abinci a daidai lokacin da ake fama da fari da hawa farashin kayayyaki da kuma sakamakon yakin da aka yi a arewacin yankin tigray nan take dai babu wani martani kai tsaye ga sanarwar usaid daga jami'an habasha shugaban amurka joe biden zai karbi bakuncin shugaban kungiyar kawancen tsaro ta nato jens stoltenberg domin tattaunawa a ranar litinin yayin da goyon bayan ukraine ke kan gaba a ajanda gabanin taron neto da za a yi a watan gobe ofishin shugaban kasa afirka ta kudu sirar mafosa ya faɗa jiya alhamis cewa ya yi magana ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin game da ziyarar da tawagar shugabannin afirka za su yi a ukraine da rasha waɗanda ke neman taimakawa wajen warware rikicin shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa jiya alhamis cewa ya ziyarci yankin kherson inda dubban mutane ke fama da bala'in ambaliyar ruwa sakamakon lalata madatsar ruwan Khobka. zaleski ya wallafa wani faifan bidiyo a shafinsa na Telegram na ganawarsa da jami'ai kuma ya ce sun tattauna batun ficewa da mai doda yanayin mahalli na yankin da yanayin sojojin yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sakataren harkokin wajen ƙasa amurka anthony blinken ya faɗa jiya alhamis cewa idan aka yi batun fatattakar ƙungiyar is har yanzu ba a gama yakin ba da yake magana a birnin riyadh na ƙasar saudiya a farkon taron ministocin ƙungiyar ƙasashe tamanin na haɗin gwiwa don kakkaɓe is blinken ya ce ƙungiyar ta samu galaba a kan ƙungiyar a iraki da siriya inda suka kashe shugabanninta da kuma hana manyan hare-hare amma blinken ya bayyana fannoni da dama da aka mayar da hankali wajen cimma abin da ya kira kawo ƙarshen ƙungiyar is ya sanar da wani buri na alkawura na dala miliyan 600 don taimakawa shirye-shirye a iraki da siriya don magance yankunan da mayaka ke amfani da su wajen ɗaukar mayaka ciki har da kuɗaɗe don ayyukan zamantakewa da tabbatar da hukunta masu aikata laifuka daga ƙarshe Wata kotu a ƙasar Japan a jiya Alhamis ta ce dokar hana auren jinsi ɗaya ya dace da tsarin mulkin ƙasar, amma ta nuna damuwa kan mutuntawa da kuma haƙƙoƙin ma'auratan. Hukuncin da ya gaza tsammanin masu fafutuka, amma har yanzu ana ganin ci gaba ne. Hukuncin da kotun gundumar fukoka ta yanke ya zo ne mako guda bayan da wata kotun gundumar ta ce haramta auren jinsi ɗaya bai dace ba, wanda ke ƙarfafa fatan samun sauyi a tsakanin al'ummar LGBTQ a kasar Japan. kasa ɗaya tilo daga cikin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7 da auren jinsi ba shi da kariya ta shari'a. An zartar da hukunce-hukunce biyar kan auren jinsi a Japan cikin shekaru biyu da suka gabata. Biyu sun ce haramcin ya saba kundin tsarin mulki da ya ce ba haka ba ne biyu kuma ciki har da na jiya alhamis sun tabbatar da haramcin amma sun nuna damuwa kan haƙƙoƙinsu wata kotu a tokyo a bara ta amince da haramcin amma ta ce rashin kariya ta shari'a ga iyalai masu jinsi ɗaya tauye haƙƙinsu ne. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarci Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya National Economic Council a ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa Kashim Shetima da ta yi aikin fito da matakan takaita raɗaɗin da al'umma za su fuskanta a sanadiyar janye tallafin man fetur a ƙasar. Shugaban ya bayyana hakan ne bayan ganawa da kamfanoni masu zaman kansu. waɗanda suka sha alwashin ba da gudunmuwar motocin safa-safa ɗari domin jigilar ma'aikata. wakilin muryar amurka a abuja umar faruk musa ya tuntubi alhaji zarma mustapha mataimakin shugaban kungiyar kamfanin mai na ipman domin jin karin bayani mu a zaman mu na independent marketers muna kokarin mu mu ga irin abubuwa da za mu iya tsarawa da zai kawo sauki wa al'umma a wannan deregulation da gwamnati ta yi announcing wannan abu za mu yi shi ta wajen tabbatar da cewa gidajen manmu sun samu kaya yadda ya kamata a farashin da ya kamata ba tare da an samu karanci na mai din yanayin yadda yake faruwa a yau akwai mai gobe ba mai za mu tabbatar cewa mu ma mun shiga cikin process na importation din mun tabbatar da wadatar mai zai bayyana ba tare da an samu yawan scarcity a kasan ba. Shugaba Tinubu ya umarci majalisar eh, gudanar da tattalin arzikin ƙasa cewa ta zauna don ta fito da matakai na ba da tallafin da za a yi wa al'ummar Najeriya a sauka musu raɗaɗin ƙarin farashin mai da ya fara aiki a cikin ƙasar. Ku a matsayin ku na independent market wato masu kamfanonin mai masu zaman kansu ya za ku yi wani abu kuke fatar ku ga gwamnati ta yi domin kuma a sa ku cikin wannan tsarin kuma ya zo daidai da tunanin ku. Kuma muna kan tattaunawa yanayin yadda za mu bada da wa gwamnati wajen tabbatar da cewa al'amura na sifiri a ƙasa an kawo wasu abubuwa da za mu iya bayarwa kuma da zai taimaka da saukawa al'umma wajen bukatunsu na sufuri a kasa gaba daya kamar yanayin yadda major marketers suka yi sun yi alkawari za su bada bada mota hamsin post post manya manya wanda yake amfani da compressed natural gas maimakon mai wannan motocin tana amfani da iska gas ta yi aiki kamar hamsin zuwa ɗari a yanzu kari na farko za su bayar kuma za su ci gaba da bada irin wannan motocin saboda a sauƙawa al'umma har harkokinsu na sufuri kana ganin burin nan zai kai ga a rage farashin mai a gidajen mai idan tafiya ta yi tafiya ga misali? E farashin za ta iya sauka tun da yake abu ne wanda yake an yi shi bisa yanayin yadda kowane ƙasa take yi a yanzu. Abin da nake nufi kowane ƙasa yawancin ƙasashe yanzu da suke da mai ko wanda ba su da mai yawanci sun cire tallafin mai da suke bayarwa. Kasuwa ce take tabbatar da yanayin yadda farashin mai ya kamata ya zama. To ina ganin ah, bi izinin layi a yanayin yadda abubuwa suka fara tafiya in za mu shiga dukanmu mu ga cewa mun samu kaya yadda ya kamata da kasuwan zai zo ya kasance kayan ma zai zo ya wadata in so cewa da farashin zai sauka fiye da yadda mutane suke tsoron abin zai ci gaba da yin ba ina ganin ba zai kasance haka ba. Mataimakin shugaban kungiyar kamfanin Ifman Alhaji Zarma Mustapha kenan a tantaunawarsa da Umar Faruk Musa a Abuja. Wani bakon al'amari da ke ƙara samun gindin zama a arewacin Najeriya shine kwacen waya a hannun jama'a inda matasa kan yi amfani da makamai don tafkata asa Jihar Kano na daga cikin jihohin da wannan matsala ta fi kamari duk da matakan tsaron da hukumomi ke cewa suna ɗauka. A wata hira ta wayar telefon da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe, Eya Komodo Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, ya gargaɗi iyaye da ma al'umma baki ɗaya akan maganar tarbiyyar yara kamar yadda mashara'anta ke da alhakin kiyaye doka don magance wannan kalubale da ya addabi al'umma. To, wannan gaskiya ne, wannan abu ya zama annoba musamman a jihohinmu na Arewa. Dalili kuwa shine kulliyomin matukar iyaye ba za su yi tarbiyya ga 'ya'yansu ba, a kullum sukan bar su kara zube ba su damu da abubuwan da suke ba ba su damu da ma'amala da irin abokan da suke tare da su ba A wayannan abubuwa dole ne su ci gaba da lalacewa da gurɓacewa a cikin al'ummarmu da kuma samarinmu masu tasowa na biyu shine rashin wato jama'a sukan ga mutane na laifi ba su so su je su sanar da jami'an tsaro akan irin abubuwan da suka gani saboda suna ganin suka yi haka a za a ce su suka yi rahoton wane ko kuma a dan gidan wane ne saboda haka muka bar abubuwa suka lalace na biyu na uku shine a dole ne kotunoninmu wato wuraren da mutane yayin da jama'an tsaro suka kama wa'annan mutane suka tantance suka san sun yi laifi suka kai su kotu to kamata ya fa kotu ta tsaya kuliya ya tsaya ya aikinsa amma aka sai abubuwan da ake samu shine a yayin da aka samu wayannan mutane suka yi abubuwa ba daidai ba aka kai su wurin 'yan sanda 'yan sanda suka tantance jami'an tsaro suka kai su kotu abin da zai baka mamaki shine sai ka ga an ɗauki lauya a bisa karya da rashin gaskiya a gobe sai ka ga wannan yaro akan titi an ba da belinsa a baya ma dai ka ji cewa a magana ta riga ta lalace. Eya Komodo Tijani Baba Gamawa mai ritaya kenan a hirarsa da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe. Sai kuma rahoton musamman wanda a wannan mako Zainab Babashi ta haska fitila kan takun sakar da ta taso a jihar Plateau. bayan da sabon gwamnan jihar ya kori shugabannin kananan hukumomi daga aiki matakin da suka ce da sake ga karin bayani a rahoton da ta turo mana daga jos A duk lokacin da aka yi sauyin mulki, gwamnatoci kan yi alkawura wa jama'a kan irin sauye-sauye da za su aiwatar don yin gyara kan abin da suke gani kamar kurakurai ne da gwamnatocin da suka gabata suka tafka. A jawabinsa yayin da yake karɓar mulki, gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya bayyana cewa jihar plato na da ɗimbin bashi a kanta wanda ya kai har naira biliyan 200 inda ya ƙara da cewa ɓangarorin lafiya ilimi da duk sauran sassa na buƙatar ɗaukin gaggawa. The state is presently under a huge debt burden of over 200 billion naira. Kwanaki biyu bayan waɗannan kalamai kwatsam sai gwamnan ya amince da buƙatar da majalisar dokokin jihar ta aike mishi na ya dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin jihar goma sha bakwai don ba da damar gudanar da binciken yadda kuɗaɗe ke shiga da fita a ƙananan hukumomin. Hakan bai yi wa shugabannin ƙananan hukumomin daɗi ba inda nan da nan suka garzaya kotu don kare haƙƙinsu. Honorable Miscom Alex Nantuan, shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi reshen jihar Plateau, ya ce gwamnati bata ba su zarafi su tattara bayanai da za su gurfana a gabanta ba. A dokance gwamnati ba ta da yanci ta cire mu a wannan wurin. Wa'inda suna da yanci su cire mu shine legislative arm namu. su ne za su iya cire mu an cirewan yana da tsari da za a bi kafin a iya cire mu a dokance har yau mu ciyamomi ne don a dokan najeriya constitution na Najeriya da kuma law na House of Assembly wanda suka bayar ba wani abin da ake kira sunanta suspension. Za mu bi abin a ta fannin kotu, abin da kotu ta ce shi za mu amfani da. Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Plateau kenan Miscom Alex Nantuan Dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin don binciken kuɗin ya kuma shafi ɗaukacin kansilolin jihar wanda suka ce duk da shike ba su samu takardar dakatarwa ba, amma tun da gwamnati ta ce ta dakatar da harkokin ƙananan hukumomi ne, to suna zaton ya shafe su, don haka suke neman bayani daga gwamnati. Shugaban kungiyar kansilolin Najeriya reshen jihar Plateau, Honorable John Dashe, ya ce gwamna ya ba su mamaki. A matsayin shi na gabna wanda yana wakilce jama'an Plateau State, mun gan cewa ya yi awa 48 sai fara rushe-rushe har da structures ɗin Plateau State local government structures. Mu kuma mun gaba daidai ba ne lokacin da Lalun ya zama gwamna na Plateau State. Lalun ya bar su har zuwa wata uku kamun ya ɗauki wani kwararren mataki a kansu yanzu muna tambayansa ne ya karanta mana dalilin da ya sa ya ce ya suspending local government all the political structures Shi ma shugaban kungiyar jagororin majalisun ƙananan hukumomi a jihar Plateau, Honorable Moses Dachun Dadon, ya ce akwai matakai da ake bi wajen aikewa da saƙo wa majalisa. State House of Assembly muna so mun tambe su, why ne daga local government ya kawo kara da cewa an yi sace-sacen kuɗi a local government na biyu idan akwai mutumin ta kai ma state house of assembly state house of assembly a kan dokanta za ta yi communication with legislators da suna karman hukuman da matsalan da muna da shi amma ku ku duba ku yi bincike bayan mun yi bincike in mun samu akwai damuwa ba su ba ne ma za mu kai musu letan bayan mun samu akwai damuwa akwai abin da ana kira notice of impeachment for misappropriation then a cikin kwana uku za mu ba ma shi chairman din a cikin binciken mu legislators na local government ga abin da mun yi don za mu sake shi kwana bakwai sai ya ansa abin da mun rukuta a kan shi muna nema a bayan kwana bakwai za mu copy ma state house of assembly then in two months za su duba sai su ma su dawo mana then za mu impeaching chairman mu ne muna da haki na cidin chairman that is elected a local government ba state house of assembly a shekara ta 2015 da tsohon gwamnan jihar plateau simon lalon ya karbi mulki a hannun dajo najan shi ma ya sauke dukkan shugabannin kananan hukumomi da kansilolinsu lamari kenan da lauya mai zaman kansa barista yakubu sale bawa ya ce abin da mamaki yadda lauya da ya san doka zai dauki irin wannan mataki duk da apc ne shi yana pdp shugaba na kowa ne ba a nan da ka zama shugaba baka da bambancin jinsi ko addini ko kuma wani wani wata siyasa kai naka na ka tsaya akan gaskiya ka aikata gaskiya hmm. kuma duk da aka yi wannan abin aka tsaya aka duba ai kusan lokacin su ma ya kusa ya karatowa da su sauka to abin da za ka yi ka bi doka amma wanda ba ma ka fara aiki da su ba amma an kila an kai an kai gulma an zuga su an zuga cewa ba za su bashi gwamba ba shikenan ka dauki mataki amma ko da haka din ne ai ba daidai ba ne ka yi dole ka yi abin da doka ta hmm. musamman matsayin shi na lauya. A jihar Nasarawa kuwa dambarwa aka samu bayan da majalisar dokokin jihar ta rabe biyu inda dukkan bangarorin suka zaɓi kakakinsu. Yayin da Honorable Daniel Oga Ogazi ya ce sun bi doka wajen zaɓe da rantsar da shi a zama kakakin majalisar tuni ya fara zaman majalisa da mambobi goma sha uku daga cikin ishirin da hudu da ke faɗin jihar. Alhamdulillah mun gode wa Allah Ubangiji mai iko mai komi. An yi zaɓin kakakin majalisa bisa ga sakon gauna zuwa ga majalisan jihar Nasarawa. Mun kadamar da aikinmu bisa doka A yayin da kuke wannan rantsarwa akwai wani bangaren da suka yi rantsarwa har sun je sun ga gwamna. To hajiya su sun san doka, gauna karan kanshi ya san doka. Mu ma muna ji ne kamar yadda kin ji cewa akwai sun da sun zama a wani guri. To ke ma kin ji sun zama a wani guri ne ba a majalisa ba. Doka ba za ta yarda da wannan zaman ba. Hmm. To kenan duk wani abin da suka yi ba ka'ida ba ne, ba su bi doka ba, Honorable Daniel Oga Ogazi kenan da ke ikirarin zama kakakin Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa. Mambobi goma sha ɗaya ne suka goyi bayan zaben Honorable Ibrahim Balarabe Abdullahi a matsayin kakakin Majalisar wanda ke da goyon bayan gwamnatin jihar don haka shine ya fara kai kansa fadar gwamnatin jihar Nasarawa bayan rantsar da shi. Mamba mai wakiltar Kiyana a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa Honorable Muhammad Adamu Omadefu ya ce sun gudanar da zaɓe bisa tsarin doka. Mutumin da mai yin doka ne bai kamata ce ya jire ma doka yana abun da ya ga dama ba. Kenan kuna da majalisu guda biyu kenan? A majalisa ɗaya ne. Kundin tsarin mulkin ƙasar nan ai ta ce clerk mm. shi ne zai rantsar da speaker, speaker ya rantsar da da 'yan majalisa. clerk din nan guda biyu da muke da clerk da Deputy Clark dukkansu suna tare da mu. Leta na proclamation na gwamna ya tura ma clerk clerk ya zo ya reading mana mm. on the floor. Duk wani hanyoyi matakan mun bi su. Su kuma fa waye rantsi waye rantsar da su. To yanzu dai shi eh, Honorable Abdullahi Balarabe shine kakakin eh. majalisar dokokin. Shi ne kakakin majalisa zaɓaɓɓe ba wanda aka zaɓa da wani ɗan kan titi ba. To sai dai barista Yusuf Shehu Usman ya ce matakin da 'yan majalisar suka ɗauka karan tsaye ne ma dokar ƙasa. Zaɓe ne da aka yi shi ta tafarkin doka ba ta ɓangaren duka guda biyu. domin duk sun keta ka'ida. To um, oh, ya kake ganin kamar wannan zai shafi gudanar da harkar majalisa tunda kusan za a ce an fara kenan kuma an fara da wannan dambarwa. Ko kin ga yanzu in majalisar za ta zauna ba za su zauna ba cikin lumana. Inda kuma ba a sami lumana da kwanciyar hankali a majalisa ba, ina ji eh, gudanar da ayyukansu ba zai tafi daidai ba. Waɗanda hmm. za su dauki wahalan wannan su ne waɗanda suka zaɓi membobi da suka tura wuri. To daga ƙarshe yaya za a warware wannan takaddama? Su 'yan siyasan su dawo da baya. faɗa kansu su nemi maslaha. Masana na ganin yadda masu riƙe da madafun iko ke sanya baki a harkar majalisa da ya kamata tana cin gashin kanta shi ke janyo rikita-rikita wajen zaben shugabannin majalisar wanda a lokuta da dama ke zamewa musabbabin haddasa gaba da ƙiyayya da kan shafi yadda majalisar za ta gudanar da ayyukanta na yin dokoki da za su amfani jama'a. Daga jihar Benue kuwa manyan abubuwan da sabon gwamnan jihar Reverend Father Hyacinth Aliya ya fara fara su ne na soke duk ma'aikata da gwamnatin Samuel Otom ta ɗauka dab da kammala wa'adinta. Gwamnan ya kuma umarci duk waɗanda suka yi ritaya a aiki suke kuma rike da mukamansu da su fice yayin da waɗanda ya kamata su yi ritaya su gaggauta rubuta takarda su tafi hutun ritaya. Gwamnan na Benue, Reverend Father Hyacinth Aliya, ta bakin hadiminsa Tesa Kula, ya jaddada yin garan bawul a tsarin aikin gwamnati don tsabtace shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab Babaji, kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM. Baya ga haka, a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya yau ma kamar kowace alhamis. Allah maɗaukakin sarki ya bani dama da kuma masu sauraron na gidan rediyon sashen hausa murya Amurka daidai wannan lokaci da muke watso muku labaran wasanni. Cikin labaran za ku ji sunayen manajojin kwallon kafa da suka yi fice a wannan karni. Sannan za ku ji cewar Zlatan Ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga buga kwallon kafa. Akwai labarin dan wasan kwallon kafa wanda ya zace kowane mai buga kwallon kafa a mallakar mota mai tsada. Da farko ga jerin sunayen manajojin kwallon kafa da suka yi fice a wannan karni. na farko shine pep guardiola ɗan ƙasar sifaniya ya yi fice a fannin kyawawan tsari da iya mallakar kwallo a lokacin da ake murzawa ya yi manajan club din barcelona da bayan munich da kuma manchester city a halin yanzu tun dawowarsa man city ya mamaye harkar kwallon a bangaren premier inda ya lashe kofunan premier da kuma wasu kofunan cikin gida ya kawo wani sabon salon kai farmaki a harkar kwallo a halin yanzu yana shirin cimma nasarar daukan kofin zakarin turai a fafatawar ƙashe tsakaninsu da club ɗin inter milan a ƙarshen mako na biyu shine jose mourinho ya yi fice a fannin samar da yanayi a fagen mazaleda sannan kuma da dabarun buga kwallo mourinho ya sami nasarori a kewayen nahiyar turai ya sami lambobi a club club da suka hada da chelsea inter milan real madrid manchester united da porto da kuma roma sai na uku tsoho mai ran karfe sir alex ferguson da jin wannan suna sai a ce club din manchester united ko kuma manyu a takaice ya gina wata daula da ta dade a harkan kwallon kafa ya ci kofin premier har sau goma sha uku ya sami matsayin manajan da ya fi samun yabo a rukunin premier na kasar ingila ya kai club din manyu ta lashe kofin zakarun turai a shekarar 1999 da kuma 2008 carlo ancelotti kocin club din real madrid yana daga cikin manajojin club din kwallon kafa da suka yi fice ya samu nasarori a shirin kasar turai ya yi manaja club club da suka hada hada ac milan chelsea paris saint-germain real madrid da bayern munich ancelotti sau hudu yana daukan kofin zakarin turai na biyar shine Zinedine zidane tsohon manajan club din real madrid ya ɗauko kofin zakarun turai sau uku a jere daga shekarar 2016 zuwa 2018 zidane ya ɗauko kofuna da suka hada da na la liga sau biyu da na hukumar kwallo na duniya na club club shi ma sau biyu zidane mutum ne mai nutsuwa da basirar sarrafa 'yan wasan kwallo wanda suka goge halin da ake ciki kuma zlatan ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga wasan kwallon kafa na kwararru ibrahimovic ya bayyana yin ritaya ne a lokacin da yake ganawa da magoya bayan kulob din ac milan a ƙarshen wasa da suka yi da kulob din hellas verona a san siro da suka yi nasara a kan hellas verona din da ci uku da ɗaya a ƙarshen mako ibrahimovic yana da shekaru 41 a yanzu ya buga wasanni a manya-manyan kulob na kasashen turai da suka hada da juventus paris saint-germain ac milan inter milan manchester united barcelona da kuma ajax abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yin bikin tunawa da mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan karkashin jagorancin Taliban ta sanar a shafinta na Twitter cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta yi sanadin mutuwar mutane sha ɗaya tare da raunata wasu fiye da talatin. Gwamnatin Amurka ta ce ta dakatar da tallafin abinci ga kasar Habasha bayan gano cewa ana karkatar da kayan abinci daga mutanen da suke bukata. Hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID ta sanar da dakatar da aikin a wata sanarwa da ta fitar jiya Alhamis. Sanarwar ta ce bayan nazari da aka yi a duk faɗin ƙasar. hukumar USAID ta yanke shawara tare da haɗin guwar gwamnatin Habasha cewa ana haɗa baki wajen karkatar da tallafin abincin. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. ko ku aiko da sakonni ta hanyar imel ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da dadi balawai da ya hada shirin sule mummuni barma ke cewa mu kwana lafiya.